Taron Majalisar Ministoci na Laraba goma ga watan Afrilu ne yanke shawarar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a Mali. Gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar na kwatanta abin a matsayin matakin saka tsari da tsanaki. Editan jaridar La Rue Info, Ibrahim Musa na fasara abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan siyasar da ke matsa lamba wa Kanal Asimi Goita kan maganar alkawalinsa na shirya zaɓe a washe garin juyin mulkin da ya jagoranta. Su annan ƙungiyoyi cikin sanarwar da suka yi sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya ta yadda za a yi a gaggauta shirya zaɓe a ƙasar mali ta hanyar doka za su bi ta hanyar gangami da zanga-zanga kuma za su bi kaga shi gwamnatin riƙon ƙwarya da yake ya san ba ya da niyyar shirya zaɓen shi yasa yanzu aka ce to ayyukan ma na jami'in siyasa an dakatar da su. Jam'iyyun siyasa na da ƙarfin bakin faɗa a jiya wajen jama'ar Mali sun taka rawa sosai wajen kawo ƙarshen mulkin marigayi Ibrahim Bubakar Keta da suke zargi da gazawa wajen tafiyar da lamura. Wannan ya sa masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi ke cewa dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa na iya zama silar wata hatsaniyar da ka iya tsinduma Mali cikin halin rudani. Su sojawa a Mali sun karɓi ma ikon ne saman da aikin da 'yan siyasa suka yi wajen shekara uku da wani abu da wata na march da ya wuce wannan shine kamata a ce an yi zaɓe an yi komi ya to da dai to kaga ba a zance ita kungiyar siyasa dama neman iko take shi ma ibrahim musa na da irin wannan tunani ba ni tsammanin wannan hitowar da aka yi aka ce an dakatar da su za ta hana su su ci gaba da yan gwagwarmaya na har sai maido da iko a hula kafa wando guda ce kawai za a cewa za a shiga tsakanin wa'annan sojoji masu riƙon ƙwarya da jam'iyoyin siyasa Ƙasar mali mai fama da matsalolin tsaro na matsayin matattarar 'yan ta'addan yankin sahel hujjar da sojojin ƙasar ke fakewa da ita wajen mayar da maganar shirya zaɓe a sahun bayan muhimman buƙatun jama'a tuntuɓa a tsakanin 'yan ƙasa na iya zama mafitar halin da aka shiga a yau a dakatar da aikin ƙungiyoyin siyasa eh, lalle wannan za kawo wata matsala kuma yana watakila wasu kasashe makwabtan su kawo burkina faso ko nijar su ma a samu 'yan siyasa wanda za su tara hankali su ma su ce ai ba su ba sai an dawo mulkin demokrasiya amma duk wata matsala wadda ta faru ana iya ciwo kanta wajen sulhu tsakanin 'yan ƙasa. Wasu sakonnin da aka ayyana a matsayin na 'yan siyasar da ke hamayya da ƙawancen IOS waɗanda a yanzu haka ke yawo a kafafen sada zumunta na kiran daukacin magoya bayan su da masu irin wannan manufa su kasance cikin shirin halartar wani gangamin da zai gudana da zummar matsawa shugaban gwamnatin mulkin soja kanal asim gwaita da mukarrabansa su shida daga karaga domin tun a ranar 26 ga watan maris wa'adin mulkin rikon kwarya ya zo karshe a dokance sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger